ya ce mana baba ba apc ta apc sak apc sak sak sak insha Allah kowa ga ina na ku na duka a hannun mu har je ba ku juya shi ba ga shi na ga shi na kin ga ce kawai mu yan akida ne ce kawai ce mun kawo mazaban mu apc ko ina wani mun kama zaben apc ta zo sat eh, ai tun karfe tara ba aka fara takwas ko eh, amma ba a fara da wuri ba sai nan amma kuma an fara kuma komai na tafiya daidai alhamdulillah sak ce kawai

ها انا الاول قلت لك انا شوى على انا نسعى ابو الدنيا wanda ban zaɓa saboda baba saboda से